waɗannan su ne 'yan najeriya guda hudu da suka kwace jirgin nigerian airways da zai sauka a abuja su kafta da shi har niger farko suka haɗa baki da flight attendant ɗin nigerian airways ta shiga musu da bindigogi da jirgi yana tashi suka nufi kofar pilot da bindigogi suka ce masa fa hanyar frankfurt germany wannan labarin true life story ne ya faru a gaske kuma a cikin fasinjojin jirgin akwai vice president na kasar china akwai manya-manyan shugabannin Najeriya a ciki wanda sun tashi daga Lagos za su je Abuja a cikin jirgin a matsayin fasinjoji aka canjawa jirgin hanyar zuwa Well, su waye waɗannan mutanen guda hudu me yasa suka canja wa jirgi direction kuma meye manufar su kuma ta yaya aka yi aka kama su? Ku biya ni ku sha labari. A 1993 lokacin da aka yi zaben Najeriya na farko bayan juyin MKO Abiola da kuma Bashir Tofa su ne suka fito takarar shugabancin Najeriya. Wannan zaben ba sai an gaya muku zaɓe ne mai zafi ba. Na farko shine zaben shugaban kasa na farko a Najeriya. Sannan na biyu Bayarabe dan yankin kudu da kuma dan arewa ya fito takara. An yi magumagu magu da wasu sun ce Bashir Tofa shine ke jagoranta wasu sun ce MKO Abiola shine ke jagoranta. lokacin Ibrahim Babangida shine former head of state a lokacin sai zo a kansile zaben saboda abubuwan da suka faru lokacin da aka kansile zaben nan aka kashe kashe akai akai tashi hankali su kuma waɗannan yarabawan guda hudu da suke ganin da cewa MK Abiola shine ci zabe aka kansile zaben sai suka ce ba za su yi zanga zanga suka hada baki da officials din cikin airport da kuma dai flight attendant aka shiga musu da bindigogi jirgi yana tashi suka je suka tsayar da jirgi jirgi ya zai sauka Abuja suka ce idan jirgin ne sauka Abuja wallahi sun tada bam kowa ya mutu nan take jirgi ya ware ya ci gaba da tafiya mai da na ga muku sunan Frankfurt sun zai daidai ya mai fa sai man su ya kare kare sai gaba zabi sai suka sauka a airport din yamai ba ma a basu izini ba su kuma sojin yamai a wancan lokacin an ce ba su jin turanci sai faransanci suka ka suka ce ba ji ba jirgin nan mai ya cika da tafiya ba aka wuna ka hantsi har sai da sojin Najeriya suka suka da su a cikin wannan airport din daga shari aka yi negotiation suka sako yan fasinjojin cikin jirgi su kuma aka musu wayo aka kama su aka yanke musu hukuncin shekara tara da wata hudu a kasar Niger daga nan ne janar sani bace karɓi mulkin najeriya tun daga 1993 din har zuwa 1998 labarin kamar da namu kusa true life story har ma an yi fim akan shi gashi kuma ku je karanta labarin akan allah ya samu dace